sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yau 29 ga watan satumbar shekarar 2019 sunana mahmud lalo gwamnatin jihar kaduna ta ce ta kammala tantance adadi da kuma shekarun mutanen da aka gano a wata makaranta da ke yankin rigasa a jihar da ke arewa maso yammacin najeriya makarantar da ke ikirarin koyar da ilimin addini ga mutanen da aka gansu daddaure da mari a hannayensu da kafafuwa kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba a jihar ta kaduna hajiya hafsat muhammad baba ce ta yi wa murya amurka karin haske a daren jiya juma'a bayan wani samame da aka kai a ginin makarantar inda aka tsare manya da kananan yara ciki har da 'yan kasashen burkina faso mali da ghana to adadin yaran da muke da su shine 190 daga shekara 6 zuwa shekara 17 muna da mutum 77 sannan muna ɗari da goma sha uku wayanda suke sun manyanta akwai ɗan shekara talatin wanda yake da masters ma har guda biyu a mathematics sannan ma yana kokarin yana son waje phd amma mu abin da fita da mana da hankali shine kananan yaran da zaka ga dan shekara biyar ya zo an kawo shi wurin nan sannan kuma a cikin su akwai wayanda aka ci zarafin su yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda goma da za mu je mu kai su asibiti saboda an ɗaɗɗaure su da mari kuma su riga sun ta sun wahala To a jiya Juma'a 'yan sandan jihar ta Kaduna suka ce an samu mutanen ne da daure a wannan makaranta da ake kira daral Imam Ahmad bin Hanbal wacce ba ta da lasisin gudanar da ayyukan da take yi. Lamarin da yasa a yanzu haka ake tsare da mai gidan da makarantar take tare da wasu ma'aikatan ta shida. Wakilin shugaban Amurka Donald Trump na musamman kan Ukraine ya yi murabus daga mukaminsa. kamar yadda kafofin yada labaran kasa suka rawaito waɗanda suka samo labarin daga wasu majiyoyi da ke da masaniya kan batun watanni sun ce kat volka ya ajiye aikin nasa ne bayan wata ganawa da yi da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata mai da martani nan take ba a lokacin da aka tuntuɓe ta domin jin ta bakinta shi dai volka an ambaci sunansa korafin da aka fitar wanda wani da ba a san kowaye ba ya tada likin da ya kai ga kaddamar da binciken tsige shugaba trump a cikin korafin an nuna cewa bolka shi ya hada ganawar da aka yi tsakanin lauyan trump na kansa rudy giuliani da jami'an gwamnatin ukraine ana dai zargin shugaba trump da sa shugaban ukraine zelensky ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda da wato wanda da shi ake tunanin zai kara a zaben 2020 da nufin bankaɗo wani abu da zai bata mai suna sai dai trump ya musanta yin ba daidai ba ya yi kuma ta allah wade da masu kambama wannan batu ya ce wannan abun kunya ne ga kasarmu kuma bita da kulli ne adam shif ne da makarabansa suka kirkiro wannan labari domin su nuna su mutanen kirki ne wannan dai babban abun kunya ne firayim ministan pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin rikicin yankin kashmir da ke bangaren indiya domin a kaucewa barkewar yaƙi tsakanin indiya da pakistan da ke makwabtaka da juna waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya yayin wani jawabi da ya a zura majalisar ɗinkin duniya imran khan ya faɗa wa taron kolin cewa za a yi matukar zubar da jini idan aka ɗage dokar hana fitar da indiya ta ba wa yankin haɗa da rufe duk hanyoyin sadarwa tun daga ranar biyar ga watan agusta matakin da indiya ta ɗauka a kwanakin baya na karɓe ikon cin gashin kan da ta ba yankin na kashmir mai rinjayen musulmi ya ƙara zafafa zaman doya da manjan da kasashen makwabta ke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan dubban mutane sun shiga tattakin da matashin na mai fafutukar ganin an kyautata yanayi greta thunberg ta jagoranta a birnin montreal na canada a jiya juma'a gangamin wani zango ne na biyu a yakuwar da ake yi a sassan duniya na kira ga mahukunta da su ɗauki matakan magance matsalar sauyin yanayi matashiya tambak ta mai da martani ga shugabanni irin su donald trump tana mai cewa ta kasa fahimtar me yasa manyan mutane suke shashantar da kiransu duk da cewa akwai matakin da za su iya ɗauka yayin wata ganawa da ta yi da firayim ministan canada a jiya juma'a justin trudeau tambak ta sake yin kira ga shugabannin duniya da su matakan inganta muhalli inda ta yi shagube ga shugaba trump ba tare da ta ambaci sunansa ba kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. madalla bakon da muka raka ya dawo. <laughs> Makon da ya wuce baba ya ce ya ji ka kana can kana yi man fulani. A'a to ai shi ma baban aikin ji dai abin da dai ya faɗa. <laughs> yace shi kana tun kana zuba mu fulani ido lalle kuwa <laughs> to yau kamar da ka ji wannan waka barka muke barka aure eh. Eh, muna taya joy da nuhu macinga murna auren yansu sanjat da kuma eh. angonta wuke eh to abin da ya kai da zan bada wani labari da ya shafi ma'aurata <laughs> zuwa an ji ba domin su ɗauki darasi to kafin mu kai ga jin wannan labarin ango da amarya sanjat Elizabeth da wuke Allah uh, ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna taya ku muna wannan aure. To bari mu fara da kamar da muka saba da waɗannan gaishe-gaishe muna gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Musa Ja'afaru Idris a Doma jihar Nasarawan tarayyar Najeriya da Musa Yalo Umasha baban yan biyu sai kuma a manzi Markus da Ibrahim Adra da kuma Ibrahim Onawo sai Suleiman Aru da Ibrahim Suleiman dukkan su a jihar nasarawa gaisuwa ta musamman zuwa ga alhaji sali daga kayinji da hamidu kalalaguwa wato hamidu kalalaguwa eh, ka dai san hamidu <laughs> kalalaguwa dan jamhuriyar niger eh. wato abin da ya faru shine yusuf eh. makon da ya wuce ya yi ta kira ya ta kira ya ce shi ma a gaishe shi a bari ya huce to da aka gaishe shi sai ya kira sai ya ce wai yana da labari lallai <laughs> ya ce yana da labari aka kira shi ya ce wai zai faɗa da baki je aka rikodin da dishe faɗi labarin sai zai kira ya ce hajiya wallahi tallahi na fasa ba da labarin da ba kira na fasa in kika kira suna na kika ba da labarin ya fi daɗi ba don ka da buhunan labarai ba da za mu labarin shi na amma sai wani lokaci a fi da kalalla wato gaisuwa ta musamman zuwa gare ka sai kuma gaisuwa zuwa ga kuba uwar 'ya'ya malumfashi da alhaji abdulkarimu mararraba kankara da fatar an samu lafiya da wanda ya samu ya gamu da hatsarin mota da yake kwance a asibiti da fatan an sami lafiya Allah ya shi lafiya amin To alheri sai nan yana rike da gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Atta'ib Mahmud Katuka. wanda ya bukaci cewar a mika mishi sakon gaisoshi da kuma ta taya murna zuwa ga mai martaba sarkin akko alhaji umaru muhammad atiku murna bashi lambar girma ta digirin digirgir wadda jami'ar kotono a jamhuriyar nijar ta bashi tare da fatar Allah ya sa albarka a ciki. Kana kuma sai sakon Honorable Sanusi Lawal Dan bakano da ke tudun jukun Zaria ya bukaci a mika mishi sakon gaisuwar shi zuwa ga uwar gidan shi kana da kuma amaryar shi. sai ya ce a sake mika mishi sakon shi zuwa ga dr abbas tajuddin dan majalisar wakilai mai wakiltar zaria da kewaye sai kuma alhaji sani gwangwani dinki ba kuɗi a'a dinki eh, ba kuɗi ba kuɗi kyalle a'a shi <laughs> wannan a'a shi wannan sani gwangwanin da kike ji eh. ai ina gaya miki wani hamshakin tela ne aba to za mu gwada shi to lalle ai in kuma babu <laughs> kuɗin nan to ai ta ce kuma matsala ba ba shi eh, ai ya ce ma in ba kuɗi to wai ajiya kyalle ka kawo <laughs> shi ba ɗinki ka kawo mishi ba to sai a ƙarshe ce na sa mika mishi sako ga honorable hamisu bako wadata speaker zaria local government to sai kuma waɗannan gaishe-gaishen a bari ya huce wannan dai murnar cika shekara ce zuwa ga honorable speaker wato kakakin majalisar dokokin jihar bauchi dan galadiman ningi alhaji abubakar y suleiman mu yi aran bakin turawa eh, mu ce congratulations da kuma happy, happy birthday kwarai kuwa <laughs> sosai hmm. sai kuma gaisuwa ta'aziya ga anti ramatu haruna gata kan rasuwar danta wanda ya rasu ranar lahadin da ta gabata gaisuwa ta'aziya ga management da ma'aikatan yan uwan hajiya aisha tilawal a ma'aikaciya a asibitin kwararru na bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziya ga haruna barau wakili da 'yan uwansu a bauchi kan rasuwar mahaifinsu barau wakili santurakin kebi gaisuwa a bari ya huce daga hajiya rashida shehu ta renal dialysis unit a asibitin kwararru na bauchi zuwa ga mai gidanta abin kaunarta honorable abubakar y suleiman da ha excellency hajiya maryam abdulkadir amaryar gwamnan jihar bauchi a ƙarshe kuma tana gaida yaranta aishatu kabir da abubakar kabir da sadiya abubakar y suleiman da abubakar abubakar y suleiman da abdullahi abubakar y suleiman da kuma masu gabatar da wannan fili baki ɗaya to muna godiya to sai kuma gaisuwar fata alheri na babar ya zuwa ga alhaji sani abdullahi da alhaji tijjani ahmad yaro kana da alhaji bashir gamawa da alhaji tanko ntc sai alhaji bello kademi kana da kuma alhaji aminu abdulfata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna ta da fatar duk suna cikin koshin lafiya da iyalansu. sai kuma alhaji mansar da kuma malam lawal mai yadi da alhaji ahmad abbarfa'i fa'i da ke kwangila zaria kana kuma da alhaji hussaini matazu sai sakon gaisuwa zuwa ga alhaji bala na armata da alhaji salisu na ayuba tare da fatar da suna cikin koshin lafiya da kuma fatar alheri. alheri akwai kuma sakon fatan alheri da na abar ya huce sakon fatan alheri na abar huce zuwa ga alhaji salisu ya baba mai mashin a kasuwar sabon garin zaria da kuma alhaji shu'aibu mai kanta da alhaji aminu branko sai alhaji ahmad abubakar dan fulani mai gwal da ke kasuwar wuse a birnin tarayya abuja sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga alhaji faruk dan juma gangara da Alhaji Abdulhakim mai gyaran AC garejin Baba Kaduna da ke Zaria. Sai wasu na ƙarshe shine Alhaji Sabitu Muhammad. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Fataskum. Ya ce ina gaida Iliya mai shayi garkin daura da lawan bin Hambali mk dan silba karamar hukumar gwaranya da bello dinawa shehu da adamu rijau da isa lawan girgir to dai sai a yi mana gafara domin shi wannan dai lokacin da muna makarantar firamare yusuf ana nuna maka inda zaka sa wakafi za a nuna maka inda zaka sa alamar tsayawa tsayawa to wannan eh. ba wakafi ba tsayawa to gaba ne kawai aka to tun na hada sunan wane da wane eh. ruwanka ne kai ka ja eh. <laughs> lallai kuwa <laughs> hada sunan wani da wani to sabili da haka zan karanta sai yadda ka rubuto su <laughs> ya ce to ina gaida iliya mai shayi garkin daura da lawan bin hambali mk dan silba karamar hukumar gwaranya da garba bello dinawa shehu da adamu rijau isa lawan girgir magajin garin girgir da hamidu kalalaguwa to hamidu lambaka ta sake shigowa eh. da salisu zakari gidan ramji a jamhuriyar niger da garba sani bataba dillalin awaki unguwar jaji da habu man mai gidan burodi garin godo da woli alhaji sa'idu mai shago unguwar jaji da musa ina sa zaton haka dai suke dai eh, kamar yadda ce ba wakafi ba alama tsayawa da musa uje dillalin awaki unguwar jaji da Malam Musa Makiri unguwar Jaji to in an gwarmatsa muku sunan dai da fatan mutane sun fahimci sunayen su. <laughs> In kaje wanda ya rubuto mana ya aiko mana da wannan labarin ya ce ya fara da tambaya ce anya eh. agogo na magana kuwa agogo na magana to ni dai ban taba gani ba a to to sai dai yana dai tafiya yana tafiya kuma eh kuma lokaci eh to ko magana to shine to to ina ganin haka yake nufi <laughs> to lalle wannan ne yana yi <laughs> yace to wani mutum ne suka faɗa da matashi? to kuna ji sanje da da wuce eh. sai faɗan nan ya yi tsanani har ta kai ga kowanne su bai magana da ɗayan to kuma shi kuma aka zo aka ana nan ana nan sai mun nan zai tafiya da sassafe a jirgin sama mm. kuma jirgin nashi zai tashi ne da karfe shida daidai na safe kuma gashi da nauyin bacci to gashi ba sa magana da matan eh, eh, balle ce kita da ni <laughs> to shi kenan to domin kullum matar ta ce take tace shi daga bacci musamman da in akwai wani abin da ya zama na musamman eh. wanda ba a so ya latti sosai to shikenan da yake ba sa magana da matan sai ya rubuta ya rubuta mata takarda ya ce in karfe shida ya yi na safe ki tashe ni <laughs> sai aje mata a kan pillow da take kwantawa to to shikenan ya tafi ya tafi ya share ya kwanta ya share da bacci shikenan da karfe tara eh, shida da safe da ta ga shida ta kusa tun da ba sa magana da shi eh. sai ita ma ta rubuta mishi ce karfe shida ta yi <laughs> karfe shida ta yi tashi karfe shida ta yi <laughs>

ba zai iya rubuta ya ce ba na ce ki tashe ne ba eh sai ce mata to ya aka ta bata bata tashe shi ba <laughs> to kin gani an da an fara magana to an fara magana ya ce a a to ai na rubuta maka <laughs> to shi ke nan ba ke bude to san lalle kuwa da wuce ai magana to yau ai magana yanda aka yi a Assyria sai ai hakuri da juna dan agogo bai magana mm, bai magana kuma ai ta hakuri da <laughs> juna ai ta hakuri da juna zo mu zauna zo mu saba amma aka yi a an san yadda ake shiryawa tsakanin masoya sosai kuwa <laughs> sosai kuwa eh to Allah ba da zaman lafiya ga muna kara cewa muna kara ma Joy Mutunga da eh, Nu Mutunga muna auren 'ya'yansu Allah ya ba da zaman lafiya to amin ke kin ka faɗa min ba za ki da ni ba ke kin ka faɗa min ba za ki rabu da ni labarin ina da labarai guda biyu amma dai abinda zan so shine wa'annan labaran ina so kada ki dariya har sai na gama har sai na gama bada labarin <laughs> eh ai saboda in kika dariya kuma to labarin ban san yadda za a yi ba to kinga kuma tun kafin fara ma na ga kina ta dariya kuma tun da muka shigo kake ta fushewa da dariya <laughs> to ai ai watan labarin nan da kike ji eh wai watan wannan labarin dai na kanuri ne eh. to da shatima ne da gana suka tafi aikin haji to da aka tafi aikin haji ana gab da za a gama aikin haji an yi ibadu an yi komi sai aka zo masallacin makka baɗi dai in kuka ga su baɗi ina gaya muku in kuka ga su baɗi kowa ya shiga ni fakin gada yadda labari ne ake bani ah, ah, ah, Eh, kai ka gani da idan ka eh, kana amma ai baki sani ba kin bana gaba daya ake san an ce miki karni na 21 fulani yanzu sun waye to yanzu wannan bana yawwa bare bare ne yawwa eh, to da shatima da gana bayan an zo masallacin makka an yi sallah to liman yana ta karatun alkur'ani yana ta karatun alkur'ani sai aka ga shi shatima sai ga larabawa na ta kuka kowa na ta kuka to eh. an karanto wata aya ne da take magana akan tashin alkiyama to shi gwani sai ya kalli shatima sai ya ce shatima hmm. me take ma kuka ne <laughs> ya ga shatima tana ta kuka sai ce to ai shatima tana tsoron Allah ne shi sa take guda sai ce ayya to ai ta gara alhamdulillah ita gana ba ta tsoron Allah bai sa me zai sa ta kuka <laughs> a to duk da shi wannan da ya fahimci eh. abin da yake sa su eh. kuka bai kuka ba ita shi gana ya ce to ai tunda ba ta tsoron Allah to ai kin gaba magana kuka ma ba za ta kuka ba <laughs> <laughs> to kin ji wannan na kanuri kenan eh. sai na fulanin ba to bari in baki wani labari kuma eh. wannan labarin an taɓa bada shi a filin a bari ya huce to eh. na san amma mutane kila sun manta wani direba ne ya taso aka ce daga ko zaria ne ko daga makarfi kai daga eh. makarfi zai tafi sakkwato. Eh, ko kuma daga malumfashi za shi gusau. To, ko daga malumfashi za shi gusau. Aka ce ya ɗauko rake a mota shi eh. kamar pickup ce haka ta ɗauko rake. To yana tafiya a kori kura. Ya ciko ta da rake. Yana tafiya kawai sai haɗu da 'yan fashi. da yan fashi suka tare shi sai suka ce kawo kuɗi mm. sai ce shi bai da ko sisi suka caje shi suka babu kuɗi kawai yan fashin nan da suka ji haushi sai suka ce to sako zauna nan kai ta sharrake nan kawai ya ta sharrake da ya sharrake ya sharrake kawai sai tun tsere da dariya sai shugaban yan fashi ya ce kai mai garinku me ke baka dariya zo nan me ke saka dariya sai ce to ai wata na da wani abokina ne shi ma yana da akori kura shi kuma ya ɗauko gore ba ne to wai idan da abokin da nashi yan fashi za su tare shi su ce ya zauna ta cin goriban nan <laughs> to shi ne wai abin da yake ba shi dariya shi ba shi da aka sa shi shan rake ba gara na shi da sauki da gori <laughs> fannin ne yau da ita gaban shi ta gaban da gaban shi to lallai ne ka ani <laughs> da sai ce masa ai wannan abokin nawa eh. inda kun je karkashin goriban nan kuɗi ne kuɗi ne a ciki <laughs> amma sai kun ci goruban. Lallai kuwa. Eh, na ga eh, Malam Des yana daga mana hannu har yanzu muna kara taya ita producer mu Julie Gresham. Hakurin eh, jimamin rashin mahaifinta. Muna fata sati mai zuwa za ta kasance tare da mu. To yanzu a madadin. Yusuf Aliyu Harande. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Auren sun na da ƙarshen shirye shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. ji waƙoƙi masu daɗi da rahoton